da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin talata tara ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 wato Sunday Point Sink Zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da Halima Jumarau. Kamar dai yadda kuka sani shirin yau da gobe shirin matasa ne amma ya jingina tsarin shi na gabatar muku da shirye-shirye ya karkata hankalin shi baki ɗaya kan siyasar ƙasar jamhuriyar Nijar inda sauran kwana goma sha biyu a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. haka batun yake Maryam. Kuma a tattaunawar da muke ci gaba da yi da 'yan takarar shugaban ƙasar niger ko wakilansu yau za mu tattauna kai tsaye da Kasum mokta shugaban jam'iyyar CPR inganci kuma ɗan takararta na shugaban ƙasa. Haka kuma za mu ba ma wasu 'yan ƙasar niger damar yi makasun tambayoyin su kai tsaye game da manuhohin jam'iyyar shi tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su a Dogon Dutse dalol FM muryar Arewa. a maraɗi da zandar kuma amfani FM. Ku kasance da yau da gobe shirin matasa. madalla kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da kasim muktar dan takarar shugaban kasar Nijar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar CPR inganci ga haɗakar wasu mawakan Nijar da ke kira ga 'yan Nijar su ci gaba da haɗin kan da aka san su da shi. Nijar no isai gaba. kali tiki Je te reconnais pas, mon frère nigérien oh, oh oh oh oh oh oh Mais tu le fais, une solution qui ne change rien Oh oh oh oh oh, oh. Agissons comme on a hérité Militons dans une fin faite c'est unité Nigermonisei, il à te afro Moïse, il matunga bachere Niger da mu ce kan mu bari Niger for high, Nigerisé, que chacun de nous se fasse une mèche pour allumer la femme de la paix. Alboron de Weiborga, Sankaga, Alberica, Nigerisé. Maryam, kin ga 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar Niger, matasa ne amma eh. suka haɗa kai waƙa suna cewa da zabarmanci un eh. su yi Hausa, 'yan Niger, ku zo mu haɗa kai. Nijar ta mu ce kan bari ta lalace, kan bari ta koma baya. Kwarai da gaske kuma waƙan na da ma'ana sosai. Sosai kuma kasancewa wannan zaɓe hankalin kowa a tashi mutane yan Nijar ba su taba ganin irin wannan abu duk wanda kika yi magana da shi zai ce shi dai yana fatan Allah ya sa a yi wannan zaɓi lafiya wannan ita ce babbar addu'a kuma Maryam wannan rana ta yau tara ga watan Fabrairu a kasar jamhuriyar Nijar babbar rana ce mm. saboda da ba dan zanga-zangar da ɗalibai suka yi a ranar tara ga watan Fabrairu shekara 1990 ba da kasar mm. jamhuriyar Nijar ba a demokradiyya shekaru 26 kenan lokacin muna jami'a mu muka hita muka yi zanga-zanga a cikin mu akwai waɗanda suka sadaukar da rayukansu mutane da yawa sun mutu da yawa an harbe su sun samu nakasa Allah sarki gashi kuma yanzu yau wa'anda ku da kuka rage kuna gana abin da ke faruwa <laughs> amma demokradiyya har yanzu dai da sauranta eh, za a ci gaba an Allah da kasar za ta ci gaba ba shakka yau wato ka mu ci gaba ga ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar CPR inganci Kasim Muktar zai yi ɗan takaitaccen bayani akan manuhohin jam'iyyar su manuhohin eh, jam'iyyar mu kuma tsari wanda yanzu maka cinkaru al'ummar ƙasarmu da shi shine a ƙarƙashin program wanda makama ma kirari na aƙida akwai shishiniya guda biyar wanda na farko bisa kan abin da ya shahi tsarin ƙasa ga baki ɗaya bisa kan tsarin gwamnati ga baki ɗaya ma na biyu ya shahi tsari na tattalin arziki shishiniya ta uku ta shahi fanni. na kamar duk abin da ya shayi harkar ilimi harkar lahiya harkar abinci harkar agaji ga gajiyayi da kuma kingin al'umma ga baki daya sannan na hudu ya ɗauki magana ta tsaro tsaro cikin gida da kuma tsaro yadda Nijar za ta kawo gudunmuwa ta fuskan tsaro cikin duniya sai ya in ce gimshiki na biyar kamar hudun Nijar da kasashen duniya. A yau ganin cewa ƙasanmu ita ce ƙasa ta baya cikin duniya a jerin ƙasashen duniya ga baki ɗaya a huskar rayuwa ta al'ummarmu da tattalin arziki. To in Allah yarda da Allah ya ba mu jagorancin kasan nan akwai wani tsari na tsawon shekara biyu wanda za makama taken plan d'urgence et decree wanda a tsawon shekara biyu dukkan hankalinmu da ƙarhinmu za mu da shi buskan abin da ya shahi kawo cikakken horo ga maluman makaranta da kuma bunƙasa rayuwarsu sannan ƙarfafa dukkan abin da muke da na lahiya cikin ƙasanmu to za mu ƙarfafa cikin jihohin nan takwas maganar lahiya da cikin karkara ga baki ɗaya sai magana abinci akwai kullum magana abinci a nan ƙasanmu abinci bai isan mutane abinci yana da tsada kwarai to za mu maido akalanmu kwarai buskan magana abinci don mu ga hanyar da za mu bi cikin karkara da cikin biranenmu abinci ya wadaci al'umma sai magana ta matasa ƙasanmu fiye da kashi saba'in zuwa tamanin na al'ummar ta matasa ne sai dai babu aikin matasa so don haka za mu yin kamar wani asusun tsimi don baiwa matasa damar aikin yi kuma tare da taimaka musu don su ƙirƙiri aikin za mu tsaye da duk wani abu da muke gani bai da mahimmanci don mu ba da mahimmancinmu da ƙarhinmu bisa wa'annan abubuwa guda hudu to wannan zai ba mu dama mu ɗan ga ko za mu gusa Nijar daga matsayin da take cikewu na baya cikin duniya. To Maryam kamar da muka yi bayani yanzu haka muna tare da ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar CPR inganci Kasum Muktar. Haka hmm. kuma muna tare da gidajen rediyo abokan aikinmu abokan hulɗa a Dogon Dutse akwai Dalol FM murya Arewa. Akwai amfani a maraɗi da kuma amfani a zandar waɗanda mutane na can za mu ba su dama su yi tambayoyi. Salamu alaikum ina wuni Malam Kasum. Lafiya lau, wa alaikum salam. Yawwa, kana jin mu da kyau. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, yawwa, kana jin mu ko yanzu haka kana agadas. Eh, ina agadas eh, ina shirin zuwa wurin taro tare da don bayyana ma al'umma eh, tsarinmu na akida. Eh yawwa to da farko kamar ya kaga wannan yakin neman zaɓe na gudana a duk faɗin Nijar da kuma duka jami'iyu yadda abubuwa ke gudana me zaka ce a kai? To eh, ina iya ce dai bai da bambanci da irin yadda muka saba gani eh, ila iyaka kama Eh, sai dai wannan ana yin shi cikin yanayi na rashin yarda ko mm. kaɗan tun da kaga har yanzu jam'iyoyi duka suna da fargabar cewa kamar shin anya eh, eh, gwamnati a shirye take kamar ta tsara ta ba da haɗin kai don a tsara cikakken zaɓe to amma daidai da wannan dai tun da kamfan in gashi tun da aka fara shi yau kusan sati guda ana yin shi lahiya lau hankali kwance to babu wata fargaba. Mm. Yau Malam Kasun ban tare washinka ba amma akwai wasu majiyoyin da ke nuna cewa kama ku jam'iyyun adawa ku ne ba ku shirya ba ku ne ba kwa masu a yi zaɓe. A to ni ai jam'iyyar mu ba ba jam'iyya ba ce ta adawa jam'iyya ce wadda kusan dai ba ta tare da jam'iyyun adawa kuma ba ta tare da mm, eh, gwamnati amma Eh, tunanin cewa duk mutunan da ya riga ya sa takar shi shugabancin ƙasa ina kyauta zato ko tare yake da adawa ko mulki ina ga ya shirya tunda ai 'yan ƙasan ne ba gusawa ba suke yi eh, sai dai 'yan takara su sauya amma dai 'yan Nijar in su dai ne ba wasu ba kina ai babu wani dogon shiri illa kamar bayyana musu kowa ya bayyana musu manufar shi da kudirin shi kuma ya jira ya ga sakamakon da Allah zai bashi. Mm. Yau wato Malam Kasum ka mu ba da dama ga masu sauraron mu yanzu haka da ke jiran mu a dogon dutse da maraɗi da zandar su yi tambaya ni ina da wata tambaya a nan ganin cewa kai ma matashi ne shekarun talatin da bakwai ko? Eh, kwarai kwarai. Yau wato ganin cewa kai matashi ne kana ganin matasan Nijar na tare da kai? To ai eh, eh, matasan Nijar tabbas ina gaba ni da wani shakku insha Allahu za su zamo tare da ni kuma suna tare da ni kuma ba ma da matasa ba kadai ina ga da dattizawa da mata na Nijar eh, kuma ita Nijar kashi saba'in zuwa tamanin na Hello? Hello? Hello layi? Hello Malam Kasim kana jin mu? layin Nijar layi. <laughs> Hello, salamu alaikum. Dogon duci kuna tare da mu? Dogon duci. Hello? Yau, yau, wato maraɗi muna tare? Eh, to, to da magaran muna tare, Zandar? Eh, yawwa, yawwa, to bari mu nemo madugu uban tahiya ina ga layin shi ya tsinke shi kasum maktar saboda idan ba shi yawwa to malam kasum salamu alaikum yawwa to bari mu je dogon dutse a ba mu mutum guda ya yi ma tambaya ko Eh, eh yawa da Allah eh kuma kamar muna jin hayaniya eh, eh minti ɗaya minti ɗaya akwai hayaniya da Allah ko za a yi dan shiru kaɗan saboda mu samu mu ji masu saurare ma da ke ji ta a can wurare da nisa su samu su ji. Yawa, to dogon dutse yi tambaya. To, ni abinda a tambaya ta bisa ga wannan an takara mutum da sha biyar an kaza a nan Nijar. ya ga sun yi ma Nijar yawa. a wancan karo lokacin an takara guda goma na za a da sha biyar kuma masu zaɓe a nan nijar ta su mutum miliyan ko bakwai na kamata zai an za an takara a danin takaitawa. Eh yanzu me tambayar ka ga Mala Aliyu me tambayar ka ga wannan dan dan takara Kasim Muktar wannan CPR inganci me tambayar da za ka yi tambaya mai ma'ana akan abin da zai yi kanka bashi ƙuri'arka. Abin shi yana jinka ka yana jinka ka mishi tambaya kai tsaye yana jinka ba ni za ka yau tambayar ba yana jinka. ka. abin da zan tambaya ta shi kan kasu da suka wannan takara da za shi da an ce lokacin nan shina tare da ya sai gaskiya to yanzu da gaugawa sai na kawo ta tsallewa ya aza tashi jam'iyya inganci sai na ga ya dace ba a ce kamar karamin yaro irin shi ya za yin takara shi bari har zuwa gaba shi zuka ya an su gani zuwa gaba zai takara abin da tambaya take musa gare shi. To mun gode Malam Kasim kahin ka amsa wannan tambaya bari mu je maraɗi a bamu mutum guda maraɗi kuna jin mu? To yawa a bamu mutum guda yawa wato malama rakiya i tambaya ga kasim maktar yana ji. To tambaya da ke gare ni ita ce sanin kowa ne kashin bayan ci gaban Nijar ne kiwo noma da kasuwanci musamman a nan maraɗi. Kuma a duka waɗannan fannoni da na zana ana samun mata da suke taka rawar gani a cikin waɗannan duka sana'o'i domin ci gaban Nijar. Shin kowane irin tallafi ne shi kasu Mokhtar zai ba mata don ganin cewa duka waɗannan fannoni suna mata na fuskantar matsaloli. Ni za a yi domin kyautata tare da inganta wannan sana'o'i na mata musamman a nan Nijar. yawwa malama rakiya to malam Kasum kaji tambayar malama rakiya yanzu bari mu je zandar a bamu eh. mutum guda shi ma ya tambaya zandar a bamu mutum guda ya tambaya Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yara masu muna to eh, to a bamu mutum guda ya tambaya. Eh to ni ce Fatima Zara zan yi magana. To Fatima Zara muna ji yawa mun samu mata. ma sha Masha Allah. Yawa muna jin ki yawa. Ni tambaya da zan ma shugaba. Mm. Eh an yi mulkin shekara biyar da shi. Mm. Kuma yana cikin 'yan majalisar dokoki. Su ne masu ba da shawarar abin da za a yi ma talakawa a ƙasa amma mu a nan da magaran fannin ilimi ɗiyan sun shiga matsala da masu ɗaukan karatun da wanda suke karantar dawa Wannan mataki ya ɗaukan mana akan wannan magana ta biyu mu mata a nan da magaran in ba fannin siyasa ba kake ba mu san riba komi ba shi kasin kaka zai yi ya kama da gudunmawa. mu matan da ban mu cikin wata jam'iyya shi tambaya ta. To, mun gode sosai. To, Malam Kasum idan za ka fara amsa da tambayar dogon dutse wanda ya ce da kana RSD eh, gaskiya kuma ka hita sai gashi ka kafa taka jama'iya inganci. Kai ba ka ganin ka yi kankanta yaro dan karami da kai. Yawa to, ya za ka amsa mishi. To, alhamdulillahi na farko dai eh, magana waccan jam'iyya da ya yi Eh, saboda ita jam'iyya duk lokacin da take gaba za ta iya ɗauka kama gurin ka ba da tunaninka ko ko ba ta yi daidai ba da irin yadda kake tunanin a gina ƙasarka to kana iya ka sake wani tsari yanzu eh, bisa kan shekaru eh, sai in ce masana cikakkun masana wanda suka yi nazari bisa kan suka tsaye da shekarun 'yan takara talatin da biyar sun san cewa hakikan daga shekarun talatin da biyar zuwa sama matasa na Nijar suna iya koko duk dan Nijar mai wannan shekaru daga talatin da biyar zuwa sama yana iya rike wannan matsayi kuma ya sani na rike matsayin minista ina da shekara ashirin da tara kuma na rike matsayin magajin gari na mara'i da shekara talatin da ɗaya to kenan ko wannan nauyin wa'annan matsayi da irin ayyukan alheri da na yi tare da su kuma dukkan wa'annan masu shugabancin ƙasa babu wani wanda ya fara neman shugabancin ƙasa yana da shekara arba'in to kinan mai in ka ɗauka a fuskar duniya idan ya ba zai ga ƙasashen duniya ƙasashen da ma suka yi nauyi na jagoranci zai ga eh, jagorukansu ba su hau ma shekara arba'in ba zuwa sama ina tsammani eh, kuma in ma na maida shi ko fannin addini zai bincika ya ga hatta annabta da wasu abubuwa wa'anda ba su kai shekara arba'in ba ma sun doke su eh, da dama yanzu bisa kan malama wadda ta yi tambaya daga maradi eh. hakikan hajiya idan ta ɗauka za ta ga cewa kamar lokacin da ina magajin gari akwai wani asusu da na yi wanda development iri solidarity local wanda ta hanyar shi kamar mun kawo tallafi kwarai-kwarai-kwarai ga mata domin ba su tallafi da ramta musu kuɗi da ba su tallafi domin karfafa sana'a hannu tasu da irin aikace-aikace da suke yi cikin gidaje wannan shine kamar ƙananan sana'o'i mu yanzu buskan duk abin da ya shahi manyan sana'o'i don ka ɗauka ko da fannin kasuwanci maraɗi za ka ga haraka kamar wata kasuwa ta atamfa da wasu kasuwoyi waɗanda suke aksarin duka mata ne suke yin su kuma a Nijar ga baki ɗaya za ka ga akwai irin sana'o'i waɗanda aksarin su in ka ɗauka za ka ga mata ne eh, suke yin irin waɗannan sanoni to haƙiƙan Eh za mu ga kamar cikin kuma abin da shi kamar mata na karkara misali to kaga irin kawo musu irin wannan tallahi na yadda za su yi su yi ƙaramar sana'a musamman kamar ƙarfafa su bisa kan abin da ake ce ma kamar noma na cikin gida wanda zai ba su dama su samu aikin da za su yi eh, kowane lokaci kuma su yi abin da za su ɗauka kansu da agaza ma kama eh, mazajen su haka kenan wannan da shi ne so in nuna masu kuma eh, tun da kun ka kowane yanki na cikin ƙasanmu za mu unhwani da irin kama aikin da matan ke yi da sana'ar da suke yi wadda ta daidai da yanayin wurin kuma da yanayin ƙasar mu yawa malam kasu amma tambayar amma tambayar da malama rakiya ta yi takamaimai ta yi ne akan noma da kiwo da kasuwanci ta nuna cewa akwai mata da ke taka rawar gani a waɗannan hannoni noma kiwo kasuwanci me za ka yi ka tallafa ma matan da ke wannan harakoki na noma da kiwo da kuma kasuwanci ka san a satin da ya wuce akwai kungiyoyi na duniya waɗanda suke maganan noma sun kawo mun wasu kudurka wanda mun sa musu hannu musamman bisa abin da shahi bunƙasa noma na mata amma kun san kamar a nan nijar akwai eh, akwai bata masu noma amma noma wanda yake noma haka a cikin karkara aka hewan yin shi kuma akwai irin cikas cikas wa'anda kamar mata ke bunƙasa suke wa'anda kamar suke cin karo da shi buskan abin da shayi harkar noman kan shi musamman cin da idan ka ɗoka eh, bisa kan mallakar wuraren da ma za su noma kinan magana mallakar wuraren da mata za su rinka yin noma shi kan shi wani abu ne wanda ya kamata in Allah ya raza mu mai da hankali bisa kan shi amma abin na ce kamar akwai abin da muke cima agriculture familial ma'ana noma na cikin gida wanda bisa kan shi muna ga kamar akwai wasu yankuna kamar kasar da margu za ka ga kamar noman kamar eh, miya guru eh, da kingin su kamar kananan noma wani su tumati da wasu noman rani haka wanda shi suka yi sama gaba wannan za mu tallafa musu basu kan kanshi mm-hmm. yanzu kiwo idan ka ɗauka kamar cikin birane da kingin wurare eh, aksarin kiwo wanda kusan mata suke yi kamar kiwo ne na cikin gida kenan bisa kan shi ma eh, kamar yanda aka saba za mu ci gaba da ganin yanda za mu yi a kawo masu ɗauki don tsara wannan fannin tukwana tsara su ta hanyar kamar ƙungiyoyin da ake yi gurfama kan cikin birane kan cikin eh, ƙauyuka shi ita ce hanya tukwana wadda za ta ba mu dama mu ga kowane yanki hannan noma ne kiwo ne da ƙananan sana'o'i da mamayen sana'o'i wani irin agaji ne ake iya kawo mu mata hatta aikin kwangila da kingin ayyuka waɗanda suke isi. Yawwa to sai tambayar Fatima Zara daga da magaram kana tuna da tambayar ko in yawa. To eh, abin da zan ce min Fatima Zara ban zamna dan majalisa ba amma na zamna dai magajin gari maraɗi wanda al'umman maraɗi ce ta zaɓe ni. to kuma idan na ɗoka shi yasa ta yi magana baskan fannin ilimi hakikan muna tare da ɗumbin guri da yarda Allah baskan fannin ilimi sun da tinima sun ma basu kan karamin hukuma ta makaranta ta ma'aikatan magajin gari mun kawo tallafi kwarai buskan harkar ilimi ka canza makarantun lakol da gina ajujuwa da dama kuma tare da ma kawo ma yara waɗanda suka bar karatu haka mai da su bisa kan fannin karatu inan a yau in Allah ya yarda amma babban abin da za mu samu gaba shine karfafa sani da fitaccen horo da malamin makarantu da kuma inganta rayuwarsu wannan shine za mu fara samu gaba kafin mu kai magana yaran da ma ake ba karatu kamar wannan mun yi shi bisa kamar wani mataki na gaugawa wanda za ni tsawon shekara biyu. Eh, yawa Malam Kasim kayan ka amsa mata tambayar da ta yi game da eh, idan ba matan da ke siyasa ba matan da magaran ba su san me ribar demokradiya ba me ribar yawa ribar demokradiya ba tunda maganar matasa ake akwai wannan zance na yan fale da yan fada fada ba ma a da magaran kawai ba. a duk faɗin Nijar ana fama da irin waɗannan matsaloli ga su matasan da ake amfani da su a su Boko Haram misali a Difa kamar me za ka yi musamman wannan abu na 'yan fale wanda kamar yana tada mutane hankali ko da yake abin da sauki yanzu to kin san eh, abin da ne ce ƙasa ce wadda gata fiye da kashi saba'in na mutanen ta matasa ne kuma babu wata amsa wadda dukkan siyasoshi na gwamnati suka ba matasa kinan mu yanzu duk kudaden da za a hitarwa daga cikin ma'adanai kamar na petrol na iranium da kuma waɗanda suka shafi zinariya za mu karkata akalarsu bisa kan wani wata kamar wani asusun gobe da za mu wanda zai agaza mu matasa tare da ba su bashi tare da taimaka musu don kowane matashi ya ga sana'ar da ya kamata yi kuma idan eh, kuma tare da kawo sauki dukkan duk aikin da matashi ya sa gaba ko kamfani ne ya yi ko wata sana'a ce ko kasuwanci ne ke yi to za mu gaya ne za mu kawo sauƙi bisa kan jangali da wasu abubuwa domin ya ɗore kuma eh, aikin nashi bunƙasa kuma eh, wannan shi zai ba mu damar mu rage dukkan irin wa'annan abubuwan kuma tare da ƙara nuna ma horar da matasa fuskan abubuwa da dama domin kiyaye kamar banga ta siyasa da kuma eh, ire-iren kamar wasu abubuwan da muke gani cikin biranenmu. mu wanda dole idan ba a ba matashi amana ba ba a yarda da shi ba idan aka ba shi matsayin shi cikin tahiyar al'umma to kaga babu wani tashin hankali. Hmm. Yawa to tambayar fatima Zara ta karshe game da mata ta ce idan ba matan da ke siyasa ba matan da magaram matan Nijar ma gaba ɗaya bari ni in ƙara wa fatima Zara mm-hmm. matan karkara matan da lallai waɗanda ba tare da jama'in siyasa suke ba ba su san me ribar wannan demokuraɗiyyar ba ya za ka yi ka tabbatar da cewa ba sai mata 'yan siyasa za su ci wannan riba ba to ai ina gaba eh, lalle ta yi maganan mata amma kusan dukan 'yan nijar gabaki daya eh, a yau ba a shekara 25 ba su samu wata riba ta demokrasiya ba tunda idan ka ɗoka eh, kuma yau shi yasa Eh, da haka abin da muke samu gaba don dukkan al'umma musamman mata su ci riba shine tabbatar da kama adalci da kuma ba kowa wurin shi cikin tafiya al'umma tare da yarda da cewa kowa ko mace ko namiji yana iya kawo gudunmuwar shi don ƙasa ta ci gaba kuma eh, aksari eh, idan ka ɗauka. fanni na kama boli social kamar shishiniya tashin kai wadda za mu aiki da ita akwai ɗauki kwarai da za mu kawo ma mata musamman kuma eh, da 'ya'yansu da kingin duk abin da maka ga zai iya ba da dama ya zamanto a ce dai ba a ware wani ba. Tunda mm. babban matsala idan ya zamanto ita gwamnati ba ta ɗauki wurinta ba ta daidaita 'yan ƙasa to ai kaga dole Eh, aksari kuma mata su da yawa matan da ke cikin gidaje wanda ba su yin siyasa ba mata ne wanda suke kama kansu wanda aksari sai dai in kamar an miji su tare da wani kingin tsari. Yau, Malam Kasum lokaci ya fara daga mana hannu daga karshe wanda kira za ka yi ma 'yan Nijar game da zaman lahiya a yi wannan zaɓe lami lahiya ba da gaba ba ba da tashin hankali ba. abin da nake kira ga 'yan Nijar shine kowa ya shirya ya tunkari wannan siyasa da zaɓe tare da niyya mai kyau. Niyya mai kyau ibada ce kuma niyya mai kyau ita za ta ba mu dama mu yi tsara zaɓen nan cikin kwanciyar hankali. Kuma abin da zan gaya mu 'yan Nijar babu rabo na mutum guda. Rabo na al'umma ne ga baki ɗaya kuma idan dai babu yarda da amana. So in duk arzikin duniyan nan za a kwaso a kawo cikin mu Nijar to ƙasar ba za ta gusa ba daga wannan hali da suke ciki na cewa bayan shekara 25 na demokarasiya yau babban sakamakon da ke da kwai Nijar ita ce ƙasa taito ta baya cikin duniya. yau wato muna godiya sosai malam kasim maktar sai sauran wato muna godiya ga dogon dutse wato wannan gidan rediyo na dalol fm da kuma amfani maraɗi da zandar waɗanda ba samu su kai tambaya ba kuma muna ba su haƙuri sai gobe idan allah ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.